This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Litinin 29 ga watan Yulin shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanun labarai. Ana sa ran Kamala Harris mace ta farko da ta taba zama mataimakiyar shugaban kasa a Amurka ce za ta maye gurbin takarar shugabancin Amurka a kan tikitin jam'iyyar Democrat. Wasu membobin jam'iyyar Democrat sun nuna bukatar jam'iyyar da ta yi zaben fidda gwani a babban taron jam'iyyar na wata mai zuwa. Haka kuma wasu daga cikin shugabannin duniya su ma sun tofa albarkacin bakin su bayan da shugaba Joe Biden ya sanar da janyewa daga takarar shugabancin Amurka. Bayan labaran duniya za ku ji cewa yayin da ya rage saura kwanaki uku a wa'adin da 'yan Najeriya suka ɗiba domin soma zanga-zangar lumana kan tsananin rayuwa da suke fuskanta. ana samun ra'ayoyi mabambanta har ma da sauyin matsaya. Ina gani sakonsu ya isa inda ya kamata ya isa. Ina ba su shawara domin maslaha kansu kafin wani sannan kuma maslaha al'umma gaba daya su janye wannan maganar zanga-zangar nan. A kokarin gano bakin zarin wannan yanayi da 'yan Najeriya ke kokawa da shi. mun zanta da wani dan gwagwarmaya wanda ya ce an baro kyau tunan haihuwa. Ba yadda za a yi kamar yadda muke faɗa kana ganin shugabanni ga mai kwari ga mai lafiya ga mai karfin jini ka ɓatar da shi ka je ka ɗauko wanda ka san ba zai iya ba sannan daga baya ka zo kana masa zanga-zanga. Muna nan tafi da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfil Hashim Gumel ya shirya kuma zai gabatar. Amma kafin nan bari mu fara da labaran duniya tukunna. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan safiya. Dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar Republican Donald Trump da mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris sun caccaki juna yayin da ake sa ran za su ci gaba da mayar da martani tsakanin su bayan da ya rage saura watanni uku kacal a gudanar da zaben shugaban kasa. Yayin da babban zaben shugaban Amurka ya rage saura kwanaki ɗari. Dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican Donald Trump ya zafafa kalamansa kan mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris a lokacin wani gangamin yakin neman zabensa a St. Cloud da ke Minnesota. Donald Trump ya ce, Muna da sabuwar 'yar takara wato Kamala, kuma a gaskiya Kamala 'yar tsatsauran ra'ayi ce. Harris ita ma ta mayar da martani ga Trump lokacin da take gangamin yakin neman zaɓe a Fitzfield da ke Massachusetts. Ta ce, And you may have noticed Donald Trump has been resorting to some wild lies about my record. Idan kun lura da yadda Donald Trump yake yada wasu ƙarairayi a kaina da kuma wasu abubuwa da shi da mataimakinsa ke cewa abin abin ban mamaki ne matuƙa. Isra'ila ta kai hare-hare kan sansanonin kungiyar Hezbollah da ke Lebanon a jiya Lahadi a matsayin martani ga harin makamin roka da Hezbollah ta kai Isra'ila wanda ya sanadiyar mutuwar mutane goma sha biyu a wani filin wasan kallon kafa da ke Golan Heights. a daidai lokacin da jami'an diplomasiyar kasashen yammacin duniya ke kokarin dakile karin yawan rikice-rikice da ke faruwa a yankin gabas ta tsakiya sojojin isra'ila sun ce sun kai hare-haren ne kan rumbun makamai da kayayyakin more rayuwa na hezbollah Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya koma ƙasarsa da wuri bayan wata ziyara da ya kawo Amurka domin ganawa da Majalisar Tsaron Ƙasar da kuma duba yanayin da ake ciki. Da safiyar jiya Lahadi, ministan tsaron Isra'ila Yob Galant a wani sharhi da ya wallafa a shafin sada zumunta ya jajantawa waɗanda harin Majdal Sham ya ritsa da su. Yana mai cewa za mu tabbatar da cewa Hezbollah wakiliyar Iran ta ɗanɗana kudarta kan wannan asarar rayukan. Manazarta a Isra'ila sun ce Isra'ila da Hezbollah suna gab da shiga yaƙi tun bayan barkewar yaƙin Isra'ila da Hamas a ranar bakwai ga watan Oktoban bara. Tun daga wannan lokaci Hezbollah ta fara harba rokoki kan Isra'ila. Ita ma Isra'ila ta kai ɗaruruwan hare-hare ta sama wanda ya kashe 'yan ƙasar Lebanon 400 ciki har da ɗaruruwan manyan 'yan ƙungiyar Hezbollah. an kuma kashe fararen hula 24 a isra'ila da sojojin isra'ila goma sha takwas nan ba da jimawa ba zara za ta sake shigowa da karashin labaran duniya to amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanni yayin da ya rage saura kwanaki uku a wa'adin da 'yan najeriya suka ɗiba domin soma zanga-zangar lumana kan tsananin rayuwa ana samun ra'ayoyi mabambanta har ma da wasu da ke sauyin matsaya wakilin mu a abuja nasiru adamu el hikaya ya ruwaito cewar wasu kungiyoyi a kasar har ma da wasu malaman addini sun so mu sauya matsaya kan gudanar da zanga-zangar duk da cewa har yanzu suna nan kan ra'ayin cewa al'amura ba sa tafiya daidai a kasar ga rahoton da ya aiko mana. Mu mun zo ne mu kira duk wani matashi mai kishin Najeriya, duk wani matashi mai kishin Arewa, ko Krista kake ko Musulmi mu ba ruwanmu mun janye ga wannan kuma duk wanda ka ga insisti. Madugun zanga-zanga Comrade Murtala Garba wanda ya fara janye kungiyarsa daga yin zanga-zangar. Shahararren malamin Islama Dr. Ahmad Abubakar Gumi wanda a farko ya ce zanga-zanga ce yaren da gwamnati ke ji. A yanzu ya bukaci matasan da su jinkirta zanga-zangar. Babu wata doka ta addini ko ta tsarin ƙasa da ta hana mutum ya bayyana zaluncin da ake mishi da kuma ya nemi gyara ina kiran wayannan samari tunda yadda yanayin najeriya yake muna cikin fama da tabarbarewar tsaro ga mutanen kidnapper ga mutanen boko haram ga yan ipop to ba lokaci ba ne yanzu na yin irin wannan zanga-zanga ina gani sakonsu ya isa inda ya kamata ya isa ina ba su shawara domin maslaha kansu kafin wani sannan kuma maslaha al'umma gaba daya su janye wannan maganar zanga-zangan nan su ba da wata shida mana har zuwa januwari su gani gwamnati ba ta wani abu ba sannan su yi tsari tsarin da yake za a tabbatar da ba a cutar da kowa ba an yi zanga-zanga na lumana. Shi kuma shugaban kungiyar makiyaya ta miyatti Allah Baba Usman Ingal Zarma ya shawarci matasan su janye zanga-zangar dan alamun ba za ta haifar da alheri ba. Ba ma ba fata ko Allah wani zanga-zanga ya faru muna ta roƙo Allah ya kawar da shi. Allah ya sa shugabanni sun je kukan talakawa sun zo ga bin su maimakon zanga-zangar da aka fara ba a san da zai arewa kar ɓata gari su shiga cikinsa su zo su mayar da abin kuma ya zama wani abu daban Allah ya sauke. Tsohon kwamishinan kasuwanci na jihar Sokoto Aminu Bello ya yi kira ga gwamnati ta amsa wasu bukatun matasan don dakatar da shirin. Gwamnati muna kira gare ta ta diba ba wai a zo a cire subsidy ba a a tsaya a rage kuɗin mai kuma a rage dala a rage haraji. To idan aka yi haka kowane bangare za a samu sauki. ba a zo a yi zanga-zanga ba wasu na can na gari banza su suke a yi zanga-zanga su fashe shago mun ga abin da faru a sudan mun ga abin da faru a kenya su shina cikin waɗanda abubuwan da ya kamata mu yi ma kan mu adalci mu wayar da kan matasan mu. a nasu bangaren shugaban gamayyar kungiyoyin arewa jamilu aliyu caranci ya yi gargaɗin a kwantar da guguwa mai tinkarowa. ganin irin yadda hadari ke tattaruwa kasai ya riga ya yi baki kwarai abin da ya rage hadarin na ya tsage ruwa ya zuba kasa. shugaba bola ahmed tinubu ba shi wani ya asasa wannan fitinar da al'umma suke ciki wannan kuma dole sai ka shugaba muhammadu buhari ta goma shi saboda shi iske kasan nan koya ne ana lallabawa yi mu al'umma alƙawalin zai zo ya gyara al'amurra amma zo da dagule su ya watsa su ya damalmala su ya abin da ya ga dama ya tashi to kamar mace ce gurguwa wadda aka kama kawar ta guda aka karya kai da ake tsammanin zaka zo ka ɗora wannan kawar guda sai ka zo ka ida samun kawar guda kuma sai ka ida karya ta yanzu dai da alamu wasu matasan sun janye daga zanga-zangar inda wasu ke cewa ba gudu ba ja da baya nasiru da ma'ali kaya murar amurka daga abuja najeriya A gaida Nasiru Adamu El-Hikaya. Yanzu kuma ga zara ta dawo da karashin labaran duniya. Waɗanda ake sa ran za su fafata wajen maye gurbin Biden akwai ita kanta Kamala Harris mataimakiyarsa a yanzu. Kamala Harris mai shekaru hamsin da tara al'umma da yawa suna ganin mafi dacewa shine ta maye gurbin Biden saboda kwarewarta na yin aiki a matsayin mataimakiyar shugaban ƙasa tare da Biden. Sai kuma Gretchen Whitmer mai shekaru hamsin da biyu wacce take cikin wa'adinta na biyu a matsayin gwamnan jihar Michigan. Whitmer ita ce mataimakiyar shugabar kwamitin ƙasa na jam'iyyar Democrat kuma ta samu nasarar lashe yakin neman zaɓenta na gwamna cikin sauƙi a jihar inda ta lashe zaɓen da sama da kashi tara cikin ɗari a zaɓukan da ta yi a takara a shekarar 2018 da 2022. Na ukunsu kuma shine Gavin Newsom mai shekaru 56 wanda ya daɗe a harkokin siyasar California kuma a halin yanzu shine gwamna. An zaɓe shi a shekarar 2019 kuma ya lashe zaben da ya samu da kashi 20 cikin 100. Newsom kwanan nan ya rattaba hannu kan wata doka a California da ta zama jiha ta farko da ta haramta malaman makaranta sanar da iyayen yara idan ɗaliban suna son canza jinsinsu. akwai kuma pete buttigieg mai shekaru 42 wanda aka nada shi a matsayin sakataren sufuri a shekarar 2021 ya tsaya takarar shugabancin kasa a shekarar 2020 kuma ya yi rawar gani sosai a jam'iyyar inda ya kusa lashe zaben fidda gwani a new hampshire Buttigieg dan asalin South Bend ne da ke jihar Indiana, inda aka zaɓe shi a matsayin magajin gari a shekarar 2012 kuma ya yi aiki har zuwa shekarar 2020. Idan aka zaɓe shi, Buttigieg zai zama shugaban ƙasa na farko ɗan luwaɗi a Amurka. akwai kuma gwamnan jihar pennsylvania josh shapiro mai shekaru 51 shapiro ya taka muhimmiyar rawa a jihar da ta zaɓi trump a shekarar 2016 inda daga baya ta zaɓi biden a shekarar 2020 ana ganin shapiro a matsayin wanda zai iya zama mataimakin shugaban kasa idan harris ta maye gurbin biden a kan tikitin saboda zai iya kawo sakamakon zaɓe mai ƙarfi musamman a al'ummar da ke da bambance-bambance na ƙarshen su kuma shine andy bashir mai shekaru 46 ya samu karbuwa a tsakanin 'yan jam'iyyar democrat saboda nasararsa a jihar kentucky jiha mai rinjayen 'yan jam'iyyar republican bashir yana cikin wa'adinsa na biyu a matsayin gwamnan jihar kentucky bayan da ya doke tsohon lauyan gwamnati daniel cameron da kashi biyar cikin ɗari a shekarar 2023 kamar shapiro ana ganin bashir a matsayin wanda zai iya zama mataimakin shugaban kasa idan harris ta zama 'yar takarar shugaban kasa. a jam'iyyar democrat zara aminu fage kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc masu fashin baki kan lamuran siyasa da shugabanci sun sha bayyana irin gudunmuwar da suka ce wasu 'yan najeriya sun bayar wajen haddasa irin halin kuncin rayuwa da 'yan kasar ke kokawa da shi a halin yanzu har ma suka yanke shawarar shiga zanga-zangar lumana akan haka muka tattauna da wani dan gwagwarmayar tabbatar da shugabanci na gari a najeriya kuma mai fafutukar ganin an baiwa matasa dama a shugabancin kasar comrade sharfaddin bature kan asalin wannan matsala da kuma hanyoyin magance ta wato shi shugabanci abu ne daga bangaren shugaba da kuma bangaren wanda ake shugabanta ba zai yiwu a kowane lokaci ka ce shugaba ne yake da laifi kaso ɗari ba haka kuma ba za ka ce mabiya ne suke da laifi kaso ɗari ba kamar yadda kai magana idan an zo zaɓe akwai mutanen da mun sani of course ana iya ba su taliya suna iya zuwa su sai da ƙuri'a su suna iya zuwa su yi zaɓe ba don cancanta ba a sai don zaben waye a babban jam'iyya wane ne bai da kuɗi wane ne kaza suna iya wannan zaɓen wanda kuma su ma sun san za a zo nan to kamar kuma ɗaya ɓangaren da kake magana shi ma akwai shugabanci wanda za a ga an zaɓi mutum an kyautata masa zato shi kuma daga baya ya zo yana musguna al'umma ko kuma yana musu abin da ba shi ne ba wanda wannan shine abin da yake janyo kaga har al'umma ta fusata tana cewa za ta shiga zanga-zanga ko kaga ƙungiyoyi suna cewa ko kuma wasu hukumomi suna cewa za su tafi yajin aiki To idan na fahimce ka sharfadi 'yan Najeriya da suke da karfin kafa gwamnati ta hanyar zaben shugabannin da suke gani cewa sun cancanta su biya musu bukatunsu. To idan har su 'yan Najeriya da ke da wannan karfin suna da hannu wajen shiga wannan yanayi da ake ciki. To ko anya suna da hujjar yin kuka a yanzu har ma da cewa za su shiga zanga-zanga? Baya nufin cewa don wasu sun yi ganganci ko sun yi son zuciya wasu tsirari sun je sun zaɓo shugaba shi kuma wannan shugaban lallai ya zo ya yi abin da zai ji da wanda ya zaɓe da wanda bai zaɓe ba da ɗan jam'iyyarsa da wanda ba ɗan jam'iyyarsa ba a ce yana yin abin da ba daidai ba ta wani ɓangaren za ka iya cewa lallai waɗanda ba su yi wannan karɓar taliyan ba ba su karɓi makaroni ba ba su tsaya sun sai da ƙuri'arsu ba sun yi zaɓe sosai don ganin ƙasar su ta ci gaba idan har shugaba ya zama ya gallaza musu suna da damar da za su fito su yi wannan peaceful demonstration amma idan waɗanda suka je suka sai da ƙuri'unsu ne suka sai da mutuncinsu ya zamanto kuɗi aka basu suka yi ni a gani na su da wata dama da za su fito su ce za su yi zanga-zanga domin su suka janyo kansu to yanzu da 'yan najeriya suka dage akan cewa za su yi wannan zanga-zangar duk da yake gwamnati ta roƙi su ƙara haƙuri su bata lokaci shin kuna da tabbacin cewa zanga-zangar za ta yi tasiri musamman ga irin shugabannin da najeriya take da su a halin yanzu anya za su saurara gaskiya ina ganin ba wani wanda zai iya predicting maka correctly cewar in an yi zanga-zanga za a samu abin da ake so ko ba za a samu ba abu ɗaya da na sani shine mun riga da mun baro gini ne tun ranza ne ba yadda za a yi kamar yadda muke faɗa kana ganin shugabanni ga mai kwari ga mai lafiya ga mai karfin jini ga wanda kake ganin zai iya ka ɓatar da shi ka je ka ɗauko wanda ka san ba zai iya ba sannan daga baya ka zo kana masa zanga-zanga in ma an zo ina ce da tunanin nasa da ministocin nasa da duk wannan kabinet din nasa da su ne zai kara zuwa ce zai maka aiki to a tunani na da ya iya tun farko ma da ya yi maka to amma an ka kalle shi ta dai bangaren kuma za ga yanayin wahalar da talaka yake sha ya yi haƙurin ya yi haƙurin sannan kuma ya tsaya ya ji maganganun malamai ya ji na 'yan gwagwarmaya ya ji na masana duk abin da zai yayi koke yayi gwamnati bata dau mataki ba yana ganin option din da ya rage masa shine ya fito ya nuna wa duniya fashinsa ya yi bi demonstrating peacefully ya nuna wa duniya cewa ga abin da yake da bukata watakila shugabannin za saurare shi ina ga wannan shine abin da ya an gizo wannan zanga-zanga idan aka dubi yanayin da 'yan najeriya suke a ciki na tsananin rayuwa yanzu menene kake gani zai iya kawo maslahar magance waɗannan matsalolin baki ɗaya ma'ana wannan al'amarin ya yaye mafita a tawa fahimtar na kalle shi ne ta fuska biyu fuska ta farko shine bangaren gwamnati lallai ya kamata gwamnati ta sauke haƙƙi da nauyi da yake wuyanta na cewar ordinary citizen na najeriya yana buƙatar at least abin da zai ci sai kuma ta ɓangare na biyu na ji wani malami yana cewar ya baya so a hana matasa zanga-zanga kuma yana cewa a daina haramtawa amma yana ganin da matasa za su yi tunani fiye da zanga-zanga shi da hakan zai fi masa wanda wannan shine mu tsarinmu kullum maganar da muke shine matasa su zo mu haɗa kai ba magana ce ta mu ɗauki aidiyar da wallahi in wannan dattijan za mu dinga ba mu na yau ba za su iya aiwatar da ita a zahiri ba ko da ma ka yi zanga-zanga ka ce a dawo ga folisi da kake so ba na tunanin waɗannan dattijan da muke ɗaurawa za su iya maka wannan policing da kake so 100% to ya zama wajibi hankalinmu ya zama more of tunanin ya zami mu ɗebo matasa a matakin ciyaman kansila gwamna dan majalisa sanata shugaban ƙasa mu ɗora su a wannan shugabancin su mana aikin da ya dace kwamarar sharfaddin bature kenan dan gwagwarmayar tabbatar da shugabanci na gari a najeriya kuma mai fafutukar ganin an baiwa matasa dama a shugabancin kasar. Masu saurare kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a ko da yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na ciki da gaskiya. Assalamu alaikum masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya har kullum bukarin take haƙƙin bil adama a yau shirin zai ɗora kan korafin wasu ma'aikatan gidan yari na najeriya kan rashin albashi mai kyau da adalcin ƙarin girma ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashim gumel. har yanzu dai shirin yana jin korafe-korafen wasu ma'aikatan gidajen gyaran hali na najeriya da ake kira correctional officers waɗanda suka bayyana wannan fili irin halin kunci da suke ciki na rashin samun albashi mai inganci idan aka kwatanta da sauran jami'ai masu sanya kayan sarki musamman waɗanda ke ƙarƙashin gwamnatin tarayya kamar yadda muka bayyana a baya mun sake sunayen jami'an da shirin ciki da gaskiya tattauna da su kan wannan batu. shi ma jami'inmu na yau ya nuna takaicinsa ga halin da suke ciki tare da yin kira ga shugabanni da su ji tsoron Allah. Assalamu alaikum. Lallai gaskiya mu a ma'aikatan gidan yari muna cikin matsala gaskiya. Wani iri? To, matsaloli daban-daban. Mm. Ah, daban-daban kagan ɗaya maganan albashi mm. shine babban matsalar mu. yanzu haka mu ba mu da concept pa3 shine last rank namu yana karban dubu talatin da bakwai har yanzu har yanzu kuma federal government 37 yanzu misali cewa kana da iyali mm. kana gidan haya mm-hmm. abinda za ka ci ma a rayuwanka ka samu karfi ka je aiki ma babu to ranka da shi ne matsala mulin eh? so muna kira ga shugabanninmu Allah su gyara mana wannan lamarin namu mm. su dubi halin da muke ciki kaga mu muna zonne da masu laifi a cikin gida mm. ba ma tsayawa kan hanya mu karbi dan wani na goro da ake wani na goro mm, muna ciki muna zonne sai da muna kiwon su mm. to wannan ya kamata a duba halin da muke ci a gyara mana to yanzu ba mai laifi za ka sake ka karbi eh, wani abu a hannunsa shi zai zo ya same ka ne ya ce ka taimaka masa mm. ba wai kuma wai kai babu wani hanyar samu ba kome wannan wannan albashin da muke karba ya ci kadai sannan a cikin ayyukan namu din ba za ka samu hanya ka je wani wani lamarin ka ba fa eh. kana zonni a wurin wannan kullum kana ganin aiki ba wani hanya sam sam sam kullum aiki mm. ka ga ka huta to canjin canjin abin nan eh, duty wato yanayin zuwa aiki yanayin zuwa aiki mm. shine hutu din ba hanyar kasuwanci ba hanyar kome kana zaune a cikin wannan aiki to shugabanninmu da Allah su ji tsoron Allah su gyara mana su dubi halin da muke ciki don muna cikin wani hali wallahi akwai wasu da muka tattauna da su a cikin ma'aikatar taku wadda sun nuna cewa ko da ma jaraba aka je na ƙarin girma nan ma miƙe ake a nemi waye mai ido da kwalli ko kowa ke tsoma hannunsa cikin manja kai ka taba zuwa wannan jarabawa eh na je promotion interview mm. kuma ka ci ban samu ba so nawa ka je yanzu so biyu na je yanzu sakamakon na biyu din ma muke jiran yanzu mm. la'alla ko za mu samu ko ya sai Allah kada ya fi sani to wato abun yadda abun yake mm. sai in kana da mai uwa a muru ne ko mai ya ake fada. Mm. in ba wannan fato sai abin da Allah ya yi da kai wallahi lamarin ba an ce rubutawa ake ba a tura imakin rubutawa ake mun je paper za a ba mu da kushin paper mm. mu yi mu gama a karba a je a yi makin amma duk da haka wannan duka ba shi ne komai ba mm. eh, bayan an gama wannan an tattara an tafi da shi shikenan an gama makin din sai a ajiye bayan an ajiye sai a ring instant a fitar da shi kowa ya ga abin da ya samu mm. amma sai suna rike da shi yanzu haka suna rike da abin din sakamakon jarabawan din mm. ana dubawa idan dan wane mm-hmm. wa ya ba da abin goro mm. da sauransu amma in ba haka ba sai abin da Allah ya yi. To yanzu menene bukatar ka mu dauka ga gwamnati da kuma wasu daga cikin shugabannin hukumar ku me zaka ka gaya musu ne domin su tausaya muku halin da kuke ciki a duk Najeriya? to muna kira ga shugabanninmu da allah su ji tsoron allah su ga halin da muke ciki su tausaya mana a yi adalci mm. shugabanci baya tafiya ba adalci ko kusa ko kusa mm. don haka shine muke bukata shugabanninmu su duba halin da muke da allah su gyara mana to allah ya amin to allah ya kyauta a ci gaba da kawo muku martani daga kakakin hukumar gyaran hali Bakar umar mun ji yadda ashirin da ya gabata abubakar ya baiwa jami'an hukumar shawarar yin amfani da damar da suke da ita wajen yin noma don bunkasa kudaden shigarsu ga ci gaban martanin. kuma ba shi na din islamu maganin da ke ga ba wani da man ka duba ba mu da tarihi yanzu na kuma ba dan abin da ba su ne ba babu da wani tarihi da za ce yau din prisonerin namu suna sanga-sanga kan ko zai da haka a bi kuɗi abinci bi ko ya san abin da ake biya kuɗi abinci an san cewa eh gwamnati tana tunanin cewa za ta amma zai da haka sun amince sun sun cewa wannan abin ba wajewa da gurin kuɗi gidan yari namu shi kwantuna jara ya ga ma cikin caji cewa duk wani opportunity da suka samu sun da muna da fila na zona su yi noma su yi donating kudin da gwamnati suke kawa na ce da prison kuma abin da ba ake jina jina don ka cewa shi labor ba wani abin da ma bane tunda akwai chief labor kuma da gaskiya ba duk wani abubuwa ɗin planning ne wanda ake cewa ke shi ta ka cewa ko zanga zanga ko ko ni tashi hankali cikin shekaru na ba mu da shi a cikin gidan yari duk wanda da ka cewa ko ana ce ina su yi escape ne ka da daga ne ake zuwa ya takin eh, facilities namu cewa su prisoners cewa suna zanga zanga ba za ka same shi ba don me akwai abubuwan da aka ajiye musu na koyon sana'a a ciki kuma in baka shirya ba zan gaya maka yanzu muna da fiye da kusa da a prisoner namu ɗari uku yanzu da suke yi zuwa eh, digiri program a gidan yari akwai guda shida yanzu nan suna yin digiri nasu na uku na phd nasu da kuma wannan shaganci tsari ne wani ka cewa an sun fita waje za ka san cewa suna da abun yi yau din na cikin gidan yari a kuje to kira ku kuje muna da staff da suna koya ma ah, filin mu gyara kwamfuta ina iya ka cewa ka zo in kai ka gani ba wani abu ne ana kira ka gyara gyara kwamfuta muna da su ah, inda ake ah, koya musu ciwon ciki muna da shi ne ake koya musu yanzu na akwai wanda suke koyon aikin gini yanzu na ka kira to kana so kai tiri da jofla ana yi maka calculation nan duk da za ka saya ka ka kuɗin daga farko har zuwa ƙarshe za su maka calculation na shi. sauraro tun farkon muku wannan shiri kan halin da jami'an gidajen gyaran hali ke ciki a faɗin Najeriya. Wannan shiri ya samu dimbin sakonni daga masu ruwa da tsaki da ke son ba da nasu labarin. Hakan na nufin tamkar an so sa musu wani wuri da ke musu kaikayi. Don haka za mu sake waiwai wannan batu nan ba da jimawa ba idan Allah ya yarda. sai a kasance da mu mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Yanzu amadadin Lado Salisu Garba da ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri. da fili hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya. To a gaida Sarfilu Hashim Gumel. Masu saurare yanzu kuma sai labarai amma a takaice. Shugabannin duniya su ma sun bayyana ra'ayoyinsu bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da janyewa daga takarar shugabancin kasar a jiya Lahadi. Prime Minister Australia Anthony Albanese ya wallafa a kan X cewa muna godiya da jagorancinku da kuma ci gaban da shugabancin da Biden ya kawo. Shi ma Prime Minister Birtaniya Sahir Starmer ya wallafa a kan X cewa yana mutunta Biden a kan yanke shawarar janyewa daga takarar kuma yana fatan yin aiki tare da shi kafin saukarsa. Prime Minister Canada Justin Trudeau ya wallafa a kan X cewa na san shugaba Biden tsawon shekaru. Shi mutum ne mai karamci kuma yana jagoranci ne saboda ƙaunarsa ga ƙasarsa. A matsayinsa na shugaban ƙasa abokin tarayya ne ga al'umma. Shi ma shugaban Isra'ila Isaac Herzog ya nuna godiyarsa ga Biden saboda tabbacin goyon bayansa ga al'ummar Isra'ila a tsawon shekaru da ya kwashe yana aiki. Herzog ya wallafa cewar a matsayinsa na shugaban Amurka na farko da ya ziyarci Isra'ila a lokacin yaƙi, a matsayinsa na wanda ya samu lambar yabo kuma a matsayinsa na abokan ƙawancen Yahudawa na hakika alama ce ta alaƙar da ke tsakanin al'ummomin mu. ita ma kremlin ta faɗa a jiya lahadi cewa tana sa ido sosai akan abubuwan da ke faruwa a amurka bayan da biden ya yanke shawarar janyewa daga takarar kakakin kremlin dmitry peskov ya shaida wata kafar yada labarai ta rasha cewa saura watanni hudu a gudanar da zaben amurka kuma lokaci ne mai tsawo da abubuwa da yawa za su iya canzawa to da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da karfe takwas a ji maimacin wannan shirin kafin karfe 4 na rana agogon Najeriya da Nijar mu sake dawowa da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da ta taya ne gabatar da shirin da Dadi Balawe da ya tsara shirin ya kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Murtala Faruk Sanyin na ke muku fatan alkhairi. Ma'asalam.